ba malam zai tsora daga inda muka tsaya min makka habibi nuru fil madina da sunan Allah mai hama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu jagoranmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. bayani ya gabata dangane ga fa'idodi da darajoji da ake samu a cikin aikin haji wanda wannan ya isa ko nawa mutum ya kashe domin ya tafi aikin haji to abinda za mu bayani yau shine magana akan shi aikin haji matsayinsa a cikin addinin musulunci ma'ana hukuncin aikin haji asalin wajabcin aikin haji ya tabbata ne a cikin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haduwar kan malamai inda aka samo wajabcin aikin hajji a cikin alkur'ani suratu ali imran aya ta casa'in da bakwai. Da Allah ta'ala yake cewa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin wato aikin haji ya wajaba akan mutane saboda Allah ma'ana Allah ya wajabta mutane yin aikin haji ga wanda ya samu ikon tafarki zuwa gare shi wanda ya kafirce ma'ana wanda yake zuwa aikin haji yana da hali yana da lafiya to hakika Allah ya wadatu ga barin ma talikai ba ɗaya ba ma shi ba duk wani taliki duk wani mahaluki Allah ya wadatu gabarinsa ba abin da yake tsinanawa Allah Allah ce da na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za ku taru gaba ɗaya a wani guri domin ku nemi wata bukata a guri na kuma duk in biya muku bukatar ku kaf to ba za a tauye komai da ke hannuna ba sai kamar an shigar da allura cikin teku haka ne ce da za a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku duk ku taru akan kuna sabawa Allah ba za ku rigi Allah da komai ba haka kenan ibadan mu ba ta ƙarawa Allah komai kuma saban mu baya riga Allah da komai wanda ya abin kirki kansa yawa wanda ya abin tsiya kansa yawa in kai abin kirki Allah ya sa ka aljanna da rahamarsa in kai abin tsiya ya sa ka a wuta da adalcinsa za ka ga hamshakin mai kuɗi bai taɓa zuwa aikin hajji ba kuma za ka ga ana kare shi ana cewa Allah ne bai kira shi ba kiran Allah ne aikin hajji to wannan yaya kenan ai kiran Allah ne to amma tun da ya baka wadata ai ya kira ka saboda haka wajibi ne mutum yana da hali ya gaggauta ya tafi aikin hajji kamar da zamu ji bayani daga malamai kan cewa duk mutumin da yake da wadata bai ji yayi aikin hajji ba a lokacin sayyidina Umar ma ce a dora masa jizya dan ba musulmi bane a caki a bincika duk wanda aka ga yana da hali yana da kuɗi kuma yana da lafiya bai je yayi aikin haji ba to a ɗora masa jizya saboda wannan ba musulmi ne. to da Allah ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin wani gurin Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi ku cika haji da umara ga Allah suratul baqara aya ta 196 kuma a cikin suratul hajji aya ta 27 Allah ta'ala cewa azzin nasu nasi bil hajji ya atoka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amik wani hadisi yake cewa Allah subhanahu ta'ala ya wajabta muku haji ku je ku yi aikin haji kaga ashe kenan wajibi ne alkur'ani ya tabbatar mana da wajabcin aikin haji sana a cikin hadisai har wato daga Anas dan Malik yace mu an tambaye mu daina damun annabi da tambayoyi don haka sai mu fata wani mutumin kirki mai hankali ya zo daga ƙauye yawa annabi tambaya mu muna ji tunda shi bai san wannan ka'idar ba shi ya zo ya tambaya sa ya more mu ko mu sha karatu amma mu da muke gabansa kwarjinin da da muke gani nasa da darajarsa da kuma ƙaunarsa da muke yi yana yi mana kwarjini mu dinga yawan tambayarsa amma shi ba ƙauye in ya shigo yanzu zai zo ya tambayarsa ya more da haka sai muke fata a ce wani ba ƙauye ya zo mai hankali ya tambayi manzan Allah mu ko muna saurare ji sai ga wani mutum ya zo daga mutanen ƙauye ya zo ya ce ya Muhammadu jakadan ka ya zo mana kuma ya raya cewa kai ne ka aiko shi kai kuma Allah ne ya aiko ka Manzan Allah ya yi gaskiya sai ya ce wa annabi wa ya halicci sama annabi ya ce Allah ya ce wa ya halicci ƙasa annabi ya ce Allah waye ya kafa waɗannan duwatsu kuma ya sanya abin da ya sanya a ciki yace Allah yace to ina maka magiya ina rantsar da kai da Allah da ya halicci saman nan da ƙasan nan ya kafa duwatsu Allah ne ya aiko ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na'am Allah ne ya aiko ni yace to jakadan da ka aiko ya raya cewa wajibi ne a mu mu yi salloli guda biyar a dare da rana manzon Allah yace gaskiya ne yace na ran ka yace ina maka magiya da Allah Allah ne ya aiko ka yace ai wannan yace kwarai yace to jakadan da ka turo mana ya ce wajibi mu fitar da zakka daga cikin dukiyarmu manzo Allah ya ce ai gaskiya yace to ina maka magiya da Allah da ya aiko ka shi yace ai haka yace na'am yace jakadan ka ya raya cewa wajibi ne mu yi azumin watan Ramadana a shekara yace gaskiya ya faɗa yace to ina maka magiya da Allah Allah ne ya ce ai wannan annabi ya ce na'am ice jakadanka ya raya cewa wajibi ne mu je mu aikin haji ga wanda ya samu iko ice gaskiya ne ce sai ba da ya ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba za mu kara ba a kai ba za mu rage ba ma'ana za mu yi shi yadda aka ce mu yi kawai sai manzo Allah ce lalle idan mutumin nan yayi gaskiya zai shiga aljanna wani hadisi imam musulun ya rawaito shi a cikin littafin imani babin tambaya akan rukunan musulunci hadisi mai lamba ta sha biyu hakan ya zo hadisin abdullahi ɗan umar yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an gina musulunci akan rukunai guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai allah a nan muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzan allah ne da tsayar da sallah da ba da zakka da azumin ramadana da kuma haji zuwa ga ɗakin allah hadisin imamul bukhari ya a cikin littafin imani babin wato addu'anku imaninku mai lamba ta takwas haka musulun ya ruwaito a cikin littafin imani babin rukunan musulunci da kuma shika-shikan musulunci masu girma hadisi mai lamba ta goma sha shida to haka ne ya zo hadisin jibril a ruwayan sayidina umar shi ma yake cewa wata rana muna zaune a wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama wato wannan ya nuna kenan sahabbai sukan fifita su je gaban annabi su zauna to da gaban annabi abubuwan da ake samu a gaban annabi sun fi ɗari akwai malamin da ya magana fa'idodin zama a gaban annabi albarka na sauka nutsuwa na sauka ga ilimi ga karatu ga zama da annabi kawai kowane motsi a minti ɗaya a cikin ibada kake a makaranta kake wahayi na sauka albarka na ya ta kawo abubuwa da za ka samu idan ka zauna a gaban annabi to wannan ya nuna kenan sahabbai bayan annabawa babu wani mutum da ya samu daraja kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga yace kaga muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga wani mutum ya hudu kaga sun gane mutum ne wato faɗakakku ne kullum suna cikin hayyacinsu da hankalinsu da nutsuwa dama ana son majalisi ya zama majalisi ne na nutsuwa yadda komai za a dinga tantance shi cikin ilimi da basira da hikima kaga ce sai ga wani mutum ya hudo mana kayansa farare ne fat wato sun lura da kayan da ya safari ne mm. rigarsa fara ce abin komai nasa fari ne sannan gashin kansa baki kirin ya nuna bai yi furfura ba bai yi kura ba sannan yana kula da gashinsa sannan babu alamar tafiya tare da shi ma'ana bakinsa bai bushe ba ko ba alamar gajiya idansa bai ja ba duk alamar da zaka ga matafiyin da yake to sahara ko ya taho daga nesa musamman tafiyar da da ake yi a ƙasa ko akan jaki ko alfadari ko doki ko raƙumi to babu alama sannan ko ba wanda ya san shi a gurin kaga tun anan sahabbai sun nuna mana zurfin hankalinsu cewa suna iya gane mutum in ɗan gari ne kuma suna iya gane shi in bako ne to wannan mutumin da ya zo babu alama ɗan gari ne me hujja ba wanda ya san shi a gurin sannan babu alama shi bako ne me alama ba alamar tafiya tare da shi kaga kawai ba za su ce wane ba ne hmm. amma dukkan hanyoyin da za su bi su gano wannan mutumin cewa ba ma mutum ba ne ko kuma ma ba ɗan gari ba ne to kaga duk sun gama mana bayani anan da waɗannan abubuwa da saidina umar ya gaya mana wajen guda biyar ko shida muna zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum yahudo mai fararen tufafi kuma masu tsananin fari mai bakin gashi mai tsananin baki babu alamar tafiya tare da shi ba wanda ya san shi a cikin mu har ya zo ya zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina gwiwoyinsa a jikin gwiwoyinsa Ka nan suna gaya mana siffofin mutumin da hmm. ba wanda ya san shi ya zo ya zauna a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina gwiwa a jikin gwiwa wanda ba haka sahabbai suka saba zama da annabi ko baki suka saba zama da shi ba ya nuna wani dan sako ne na musamman hmm. kuma yana son a yi gaba da gaba sosai sannan ya ɗora tafukansa kan cinyoyin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ce ya muhammad ka bani labari bisa musulunci to ya ce musulunci ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi muhammad manzon Allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka kai azumin ramadana ka kuma ziyarci dakin Allah in ka samu iko zuwa gare shi to kaga a wannan hadisin shi ma imam muslim ya rote shi a cikin littafin imani babin bayanin imani da musulunci da kuma ihsani mai lamba ta takwas haka na hadisin abu hurairata shi ma zo a cikinsa cewa manzon Allah ya yi mana ba yake cewa ya ku mutane haƙiƙa Allah ya wajabta muku aikin haji na haka ku je ku yi aikin haji kuma musulun ya rawaito shi mai lamba ta 1337 haka nan dai a cikin hadisai ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa banu Sa'ad bin Bakarin sun aiko wakilinsu wanda ake kiransa Dimamu bin Sa'alaba wanda shine matsayin wakili zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabato ya zo majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama ya durkusar da raƙuminsa a ƙofar masallaci sannan ya ɗaure shi ya shigo cikin masallaci a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da sahabbansa shi kuma Dimam din nan Abdullahi dan Abbas yake gaya mana mutum ne ƙaƙƙarfa mai yawan gashinka har ma ya yi wa kansa tsagi ya tsaga gashin kansa biyu ya yi masa zanko guda biyu zanko shi ne wannan da mata suke kira lallabi ya masa lallabi ya masa kaho guda biyu sai ya gabato inda manzan Allah yake har ya tsaya a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sai ya ce wane nan ku dan Abdul Muttalib kaji wato aikin wa'azi sai da hakuri mm-hmm. wai waye ma dan Abdul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne dan Abdul Ya yace Muhammad yace kwarai yace to kai dan Abdul Muttalibi Allahu akbar zan maka tambaya kuma zan kausasa maka a cikin tambaya kada ka ji zafi a ranka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan ji zafi a raina ba tambayi duk abin sal amma ba dalaka. Hmm. tambayi duk abin da ya bayyana a gare ka kake so ka tambaya sai yace ina maka magiya da Allah Allahn da ya halicce ka da Allahn da ya halicci wanda suka gabace ka da kuma Allahn da ya halicci duk wani abu kasantacce bayan ka Allah ne ya aiko ka gare mu manzo ka zama manzon mu Allah ne ya aiko ka annabi ce Allahumma na'am na'am ice to ina maka magiya da Allah wanda ya halicce ka ya halicci wanda suka gabace ka ya halicci duk wani abu da zai kasance a bayan ka Allah ne ya umarce ka ka umarce mu bauta masa shi kaɗai kada mu haɗa shi da abokin tarayya kuma mu yi watsi da waɗannan gumaka waɗanda iyayenmu suke bautawa tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma na tabbas haka ne yace ina maka magiya da Allahn da ya halicce ka ya halicci wanda suka gabace ka da duk wani kasantacce bayan ka Allah ne ya umarce ka ka umarce mu mu yi salloli guda biyar manzo Allah ya ce Allahumma na'am ya dai dinga ambatan eh, ya magana musulunci farilla farilla ya ambaci zakka azumi hajji da shari'o'in musulunci baki daya komai ya faɗa sai ya yi masa magiya cewa haka aka ce mu yi sai da ya ƙare kaf sai ce to ni na shaida babu abin bauta da gaskiya shi Allah kuma na shaida kai manzon Allah ne kuma waɗannan abubuwan zan je in yi su yadda ka gaya min su kuma zan nisanci duk abin da ka ce in bari sannan ba zan ƙara wani abu ko in rage ba sai juya ya tafi zuwa ga raƙuminsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su sahabbai wannan mai zankon guda biyu idan yayi gaskiya ya ma shiga aljanna ya gama sai ya je wajen raƙuminsa ya kwance raƙumin ya fita ya zo wajen mutanensa ya tara su ya yi shela ya ce kowa ya zo ya zo da saƙo sai ya ce musu kai tur da lata da uzza magana farko da ya faɗa ki kuma lata da uzza a lokacin su ne manya-manyan wato abubuwan da ake ganin su suke yin komai sai ce tur da lata da uzza sai mutane suka ce kai yi shiru dimamu ka ji tsoro kada ku turta ta kama ka ko hauka ya same ka sai ce kai ku manta da su ba su da iko su cutar da mutum ko su amfane shi Allah ya aiko mana manzo ya sauka masa da littafi ya tsamu komu daga abin da muka kasance a ciki ni na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma na shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma dan yanzu nan da kuka gani daga gurinsa na zo da abin da ya umarce ku ku yi da abin da ya ce ku bari to shine yake eh, mai ruwayan yake rantsuwa cewa ba a wayi gari ba wato daga wannan yammaci face duk wani mutum da ke garin gaba ɗaya namiji ne ko mace sun musulunta Abdullahi dan Abbas yake cewa ba mu taɓa jin wata tawaga da ɗan ta ya zama ɗan sakon alheri ba kamar yadda Dimamu bin Sa'alaba ta ya zama ga mutanensa kaga kenan hakuri da annabi yayi da shi yadda ya zo da sigar yanzu mu ne sai mu kule nan da nan hmm. mutum ya zo ma kana wa'azi ya ce sai ka rantse abin da ka faɗa gaskiya ne ai kaga sai mu ce ga to dan me ma sai na tsaya na ɓata lokaci ina rantse maka maka inda baka tafi mana ma ga da yake annabi mai hakuri ne sallallahu alaihi wasallama sai ya hakuri da shi har ya gama tambayoyinsa sannan matsayin haji a cikin musulunci yana cikin rukunan musulunci manya-manya guda biyar kamar yadda ya gabata a wancan hadisi wanda shine ma kusan a lissafi a ƙarshe malamai sun ce mafi yawa lissafin aikin haji yakan zo a ƙarshe dalili saboda shi yakan zo a ƙarshen shekara ne kaga ko a lissafi zilƙada zilhaji, shawwal zilƙada zilhaji, kaga shekara ta ƙare sannan kuma haji kusan zaka ga mutum ma har ya gama rayuwarsa a musulunci wani bai je hajin ba bai yi zakka ba saboda su suna da alaka da kuɗi sabanin imani da Allah da manzansa da sallah da azumi kaga waɗannan su kowa zai iya yi hmm. amma waɗannan guda biyun da zakka da haji sai da wadata to yasa wani hadisin yake cewa hadisin Huzaifa yace musulunci kaso takwas ne na farko shi kansa musuluncin kaso ne wato shiga musuluncin wani rabo ne mutum ya samu yin sallah wani kaso ne yin azumi wani kaso ne aikin hajji kaso ne umarni da kyakkyawa wani kaso ne a musulunci hani da mummuna jihadin ɗaukaka addinin Allah sai ce wanda duk bai samu rabo a cikin waɗannan ba ya taɓe ma'ana mutum ya ja daga ya rike wani abu a musulunci kankam mm. ya fahimta ya aiki yaɗa to ba ƙaramin rabo ya samu ba sannan duk wanda Allah ya yalwata masa ya bashi arziki ya kamata ya dinga zuwa aikin haji saboda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ki mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya faɗa hadisi a cikin hadisi kudisi lalle bawa na wanda na inganta ma jikinsa ma'ana na bashi lafiya na kuma yalwata masa a cikin samun sa amma a ce ya kwashe shekara biyar cir a jere bai zo wannan ɗaki ba to lalle wannan bawa ya yi asara ma'ana duk mutumin da yake da hali ya kamata lokaci bayan lokaci ya dinga zuwa yana gabatar da ibadan nan ta aikin haji saboda abin da ta kunsa na alkhairi duk da ba wajibi ne kai ta zuwa aikin haji ba in kai na wajibi shi shikenan amma in kana da hali kai ta komawa kana ƙara samun lada kana ƙara samun alkhairi to anan ne wasu malamai suke ga to yadda haji yake wajibi ita ma umara haka take wajibi wasu malamai suna ga eh ita ma umara wajibi ce wajibi ne mutum ya umara sau ɗaya kamar yadda wajibi ne ya haji so ɗaya. amma wajabcin umara ɗin bai kai na aikin haji ba kenan da mutum zai yi aikin haji kawai ya dawo ba tare da ya umara ba to yayi abin da ya zama wajibi a kansa sai dai an so ya je ya umara wasu kuma suna ga a'a wajibi ne kai haji kuma ka hada da umara masu faɗar wannan suna da nasu hujjoji da suke kafa hujja da shi cewa haji akwai hadisin da ya zo a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musulunci ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzansa ne ka tsayar da sallah ka ba da zakka kai haji sai a wannan ruwan ya ce kai umara ka kuma yi wanka daga janaba ka cika alwala kai azumin ramadana in ka aikata haka eh, eh, ka zama cikakken musulmi ha gani sai mutumin ya tambayi wanda ya annabi wa tambaya akan wannan sai ce in na aikata haka na zama musulmi ce eh ka zama musulmi yace to kai gaskiya wani hadisi imamu daru kutini ya rawaito shi da sanadi ingantacce wanda asalin sa yana cikin sahihu muslim haka na hadisi na na aisha hadisi na biyu take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah mata ma akwai jihadi a kansu yace e. eh amma jihadin da ba kisa a cikinsa shine ku je ku yi haji ku yi umara kaga wannan shi ma an kafa hujja da shi akan cewa zuwa umara mutum yayi umara sau daya kamar yadda ya zama wajibi ya haji sau daya wajibi ne haka akwai hadisin abira zinin wanda yake cewa ya rasulullah babana tsoho ne tukub tukub ba zai iya yin aikin haji ko umara ba kuma ma ba zai iya yin tafiya ba sai manzo Allah ce to kai wa babanka haji kai masa umara kaga kenan wannan shi ma nuna za a iya haji a umara kamar yadda za hadisin Abu Dauda yana na cikin sahihu Tirmidhi da sahihun Nasa'i da sahihu Ibn Majah haka na hadisin su subayyi bin ma'abadin a wata doguwar kisa a ciki yake cewa ya zo wajen sayi na umar yake cewa ya amiral muminina ni mutum ne mutumin ƙauye kuma asali ni ba nasari ne sai Allah ya taimake ni na musulunta to ni mai kwaɗayi ne bisa tafiya taimakon addinin Allah kuma na samu aikin haji da umara an wajabta min su don haka shine na zo na samu wani mutum daga cikin mutane na sai ce min in haɗa umara ɗin da hajin, sai na yanka abin da Allah ya sauƙaƙe min na hadaya to ni haƙiƙa gashi yanzu na yo harama da aikin hajin tare da umara ina so kuma in yanka hadaya hakan yayi sai sayyidina Umar ya ce an shiryar da kai zuwa ga sunnar annabinka ma'ana ka haɗa haji da umara ko ka yi umara ka yi haji ma'ana shi kirani ya wannan mutumin sannan na biyar suna kafa hujja wanda suka tafi akan wajabcin yin umara so ɗaya a rayuwa da faɗar abdullahi ɗan umar da yake cewa babu wani mutum a faɗin duniya face wajibi ne ya zo wannan ɗakin sau ɗaya domin ya umara ya kuma ya aikin haji haka na wata ruwayan ta abdullahi dan umar kauri na shida yake cewa haji da umara wajibi ne mutum ya yi kowanne sau ɗaya a rayuwarsa kaga mutum ya tafiya ɗaya zai iya yin haji ya umara misali wanda ya tamattu'i ah. ko wanda ya kirani kai ko ifradi kai in ka gama ai zaka iya yin umara to haka nan kuma na bakwai abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi ma yana bayani akan umara ya ce ita umara an haɗa ta da aikin haji a cikin alkur'ani an haɗa umara da aikin haji da allah ya ce wa atimul hajja wal umrata lillah wannan ne sa eh, imamun nawawi yake kawo mana maganganun malaman nan guda biyu sha malamai sun yi saɓani sabani gane ga hukuncin umara ita ma umara wajibi ce kamar yadda hajji ya zama wajibi ko ko ita mustahabbi ce sai ce akwai maganganun malamai biyu akan haka magana ta farko malaman da suke ganin umara wajibi ce farilla ce daga cikin farillan musulunci kuma Allah ya haɗa ta da aikin hajji a gurare da dama daga ciki akwai suratul baqara aya ta 196 inda Allah ya ce wa timmul hajja wal umrata lillah da kuma suratul baqara aya ta 158 da Allah ya ce faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima da kuma dai suratul baqara da Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajji aya ta ɗari da casa'in da shida ta ce to waɗannan sun kuma kafa hujja da hadisai da dama daga ce akwai hadisin sayyidina umar a cikin tambayar da jibrilu yawa annabi sallallahu alaihi a hadisin ibnu khuzaima da daru kutini da kuma hadisin aisha da yake cewa akwai jihadi a kanmu ice e eh, amma ba zubar da jini shine ku haji ku umara wannan yana nuna kenan da kuma wancan abi razinin da ya zo cewa babansa ya tsufa ba zai iya zuwa aikin haji ba annabi ya ce ka yi wa babanka haji kuma ka masa umara da sauran hadisai cewa na samu haji da umara wajibi ne a kaina a amirul muminina ya zan yi ya ce masa to an shirya da kai zuwa ga sunnar annabin ka tun da ka haɗa haji da umara da kuma maganin abdullahi dan umar haji da umara wajibi ne da maganin abdullahi dan abbas allah ya haɗa haji da umara don haka a yi su wato mutum ya haji umara to sai yake cewa daga cikin waɗanda suka gamsu da wannan ra'ayin na cewa a umara sau ɗaya kamar yadda ya zama a hajji so ɗaya wajibi ne akwai al'imamu shafi'i kamar da imamu nawawi yake faɗa cewa ma a cikin sahabbai akwai sayyidina umar akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan umar akwai jabir dan abdullah akwai dawus cikin tabi'ai akwai ada akwai ibn musayyib akwai sa'id bin jubair akwai malam hasan basari akwai malam ibn sirina da malam sha'abi da malam masruq da malam abubar da bin abi musa al-hadrami da abdullah bin shaddad da malam sauri da imam ahmad da abu ishaq da ishaq bin rahawai da abu ubaid da dauda az-zahiri amma ibn qudama yana cewa cikin al-mughni umara ta zama wajibi akan mutum so daya wannan shine ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka rawaito daga sayyidina Umar da Abdullah dan Abbas da Zaid bin Thabit da Ibn Umar da Sa'id bin Musayyib da Sa'id bin Jubair da Malam Atha'u da Malam Tawus da Malam Mujahid da Malam Hassan da Malam Ibn Sina da Malam Sha'abi kuma shine abin da Sauri da Imam Shafi'i ya faɗa a cikin wasu maganganun na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu